ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda shine ba mu dama cikin rahmarsa da ikonsa za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya sama suna al'adabul mufrat a yau daren goma sha takwas watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya daidai da 15 nake ganin ga waktan Nuwamba shekara 2019 wanda idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi mun fara karatu akan babin da imam bukhari kulla yana bayani akan falalan taimaka ma marayu da waɗanda suke gajiyayyu musamman zaurawa daga cikinsu bayan imam bukhari ya koro hadisai da suke bayani akan yadda ake mu'amala da makwabta sai biyo bayan wannan da abin da ya shafi marayu wanda mun tsaya ne a babi na hadisi na 140 za mu tashi yau a hadisi na 41 141 babi na 78 wanda imam bukhari ya ce babu babun fadlul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha walam tatazawwaj babi wanda zai bayani akan fallul mar'a falalan mace idza tasabbarat idan tayi hakuri ala waladiha akan tarbiyan ƴaƴanta walam tatazawwaj ba ta sake aure ba idan miji ya rasu su da dama akan so mace ta sake aure saboda ta samu mijin da zai kula da 'ya'yanta ya kuma kula da ita saboda ita mace a shari'ar musulunci ba a son ta kasance tana zaune tana kula da kanta ana son ta zamanto ko dai ta zamanto tana karkashin kulawar iyayenta ko karkashin kulawar miji ko 'yan uwa ko wasu daga cikin danginta to amma malamai suna cewa wannan ba dole ba ne musamman idan mace tana ganin za ta so ta kula da 'ya'yanta wanda tana tsoron da za ta sake aure ba lalle ne 'ya'yan nata su samu kula wanda za su samu ba musamman ma a irin wannan zamani wanda idan mutum ma ya auri bazawara to da ƙyar ya bari yaranta su biyo ta gidan shi saboda baya san ya dauki na wani ɗayan yana ganin za su zama mai takura ne shi dai ya fi son matar amma abin da ya shafi 'ya'ya to a kai ma dangin su to a irin wannan yanayi idan mace ta yi haƙuri ba ta sake aure ba saboda samu ta kula da 'ya'yanta ta ba su tarbiyyar da ya dace to wannan hadisin da imamul bukhari ya kawo yana nuna falalar irin wannan matan imam al-bukhari ce haddathana abu asim anna has bin qahm an shaddad abi ammar abu asim ya ruwaito hadisi daga nahas dan faham dan qaham daga shaddad wanda ake ce ma abu ammar an auf bin malik daga auf ibn malik al-ashja'i anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi qala cewa annabi ya ce ana wa mura'atun safa'a'ul khaddaini imra'atun a'imat min zawjiha fa sabarat ala waladiha kahatayn fil janna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana da ni wa mura'atun da wata mata safa'ul qaddain wacce kuma sun da suka yi baki-baki suka kode suka yi baki imra'atun wata mata a'imat min zawjiha wacce ta rasa mijinta mijinta ya rasu fa sabarat ala waladiha sai hakuri akan yaranta ko danta ka hatai ni fil janna annabi yace muna tare cikin aljanna kaman waɗannan yatsun guda biyu wanda malamai suna cewa abin da ya yasa annabi ce safa'ul khaddain wato kuma sun nata sun yi baki saboda galibi idan mace ta koma ba ta ado tana cikin wahala to za ka samu kuma sun kan zama kamar ya yi baki launin sai ya koma ya sha bamban da launin fuska alamun wahala kenan to annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake bayani kan irin wannan matan da take ɗawainiyan 'ya'yanta take wahala don ta yi tarbiyyar 'ya'yanta ba ta yi aure ba saboda tana son ta kula da 'ya'yanta annabi ce imra'atun mata wacce take a'imat min zawjiha mijinta ya rasu fa sabarat ala waladiha sai ta yi haƙuri da aure ta yi haƙuri kan tarbiyyar 'ya'yanta annabi ce muna tare a cikin aljanna kamar yatsun nan guda biyu wannan hadisin akwai a cikin isnadi akwai nahas bin fahmin wanda malaman hadisi suna raunana shi wanda shi yasa Sheikh Al-Albani alaihi rahmatullahi yace hadisin nan da'ifi ne to amma wasu malami suna ganin hadisin na da taqwiya Sheikh albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa ya raunana hadisin kuma ya kawo isnadin nan wanda Imam Bukhari ya kawo a cikin Adabul Mufrad da wani isnadi can daban amma wasu malaman sun kawo wasu asani din kamar cikin musannaf ibn abi shayba da musnad na imam ahmad ibn hanbal wanda shekarar albani bai kawo su ba suka ce waɗannan isnadan za su iya karfafan wannan hadisin ya zamanto hasanun da gaidi shi yasa ga na yi fassara hadisin a yadda na yi fassara shi to da ka hadisi ne wanda yake qabilul litahsin za a iya hassana hadisin ya zamanto hujja kuma irin wannan yanayin ba laifi bane mace ta aure matukar za ta iya kame kanta matukar ba ta tsoron fitina to mace za ta iya kamewa ta yi haƙuri ba ta sake aure ba saboda ta yi tarbiyyar 'ya'yanta ko kuma saboda tana son ta kiyaye aurenta da mijin farko ba ta son auren nan ya yanke kamar yadda Umar darda ta yi da abu darda lokacin da abu darda zai rasu Eh, ita ummu darda ta nemi abu darda ta ce ina son in zamanto matarka a cikin aljanna abu darda ya ce to idan ko haka ne kada ki sake aure bayan rasuwata to auren sai ya zamanto ya ɗauru har ran tashin kiyama inda Allah ya kaddara su biyun sun shiga aljanna to sai zamanto miji da mata a cikin aljanna to mace ta kan yin aure saboda ta kiyaye igiyan auren farko za kuma ta ƙi yin aure saboda tana son ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta, wanda za ta samu wannan falalan wato falala ce mai girma da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna suna tare a cikin aljanna hadisi na gaba imam al-bukhari ce babu Adabul yatim babun adabul yatim babi wanda zai bayani akan ladabta maraya yaya ake ladabtan maraya tun da kusan ba a san a maraya kamar yadda muka bayani farkon karatu ba a san a tsawata masa ba a san a nuna masa cikin ƙarfi ba a san a zalunce shi to kuma idan ba a yi hankali ba sai yaro ya lalace inda ya zama to ba za a tsawata masa ba ba za a masa ladabi ba yadda ya kamata idan ba a kiyaye ba sai kuma ya fandare ya zama to lalataccen yaro to me shari'ar musulunci ta tanadar saboda ladabtar da maraya ana iya dukan shi ko ba a dukan shi yake haddathana muslim wato muslim bin ibrahim kenan ya ba mu labari qala haddathana shu'batu shu'batu bin al-hajjaj ya ba mu labari an shumaysa al-atakiyya daga shumaysa al-atakiyya qalat tachi dhukira adab al-yatim inda aisha radiyallahu anha ana zo da Aisha radiyallahu anha wata rana sai aka ambaci mawdu'in adab al yatim ladabtar da maraya zukira adabul yatim inda Aisha an ambaci ladabtar da maraya a gurin Aisha radiyallahu anha faqalat sai umma Aisha tace inni la adribul yatim ni fa nikan daki maraya hatta yambasi hatta yayi birgima hatta ya rinka birgima hatta yambasi abin da ake nufi da al-imbisat shine mutum ya koma flat a kasa amma shurrahu suna cewa abin da ake nufi da shi shine al'ada ta yaro shine idan ka dake shi yayi kushi to zai kwanta a ƙasa yayi ta birgima ko da baka dake shi ba idan yayi haushi zai ga yana ta birgima a ƙasa to umna Aisha tace nikan dake yaro maraya har sai yayi birgima a ƙasa saboda irin dukan da zan mai zan mai duka ne wanda zai mai zafi sai an rinka birgima a ƙasa yana kuka to ashe kenan za a iya ladartar da me maraya amma malamai suna cewa idan mutum ya auna cikin zuciyarsa ya ga cewa lallai yana ƙaunar marayan nan dukan da yake ma marayan ba duka ne na zalunci ba dukan da yake ma marayan ba duka ne intiqami ba saboda akwai addarbul intiqami mutum ya duka kawai saboda yana jin haushi yana kawai an fusata shi kawai sai ya transfer of aggression ya zuba kan yaro har iyaye akan yi irin wannan kuskuren kaga mutum abinda yaro ya aikata bai isa a mai irin dukan da ake mai ba wannan ba daidai ba ne iyaye dole ne su lura da wannan a lokacin da za a daki yaro ana mai duka ne a zarbus ta adibi ya zamanto duka ne wanda ya daidai da abin da ya aikata ba duka ne wanda akwai zalunci ciki ba yaro ya aikata abu da kuskure sai a kama a dake shi a bige shi a mai nushi a mai kafa to kana ganin irin wannan dukan kasan ba duka ne wanda yake na tarbiyya ba duka ne na huce fushi mutum yana fushi ne yana sai huce irin wannan fushi akan yaro to irin wannan dukan ba daidai bane ko da uba bai halatta ba yayi ma yaro irin wannan dukan to hakan nan wanda ke tarbiyyar maraya so ake zaman to yana kaunan marayan to sai ya daki marayan nan daidai da abin da yake tunanin zai yi tasiri wajen tarbiyyar maraya amma idan ya zama to haushin maraya yake ji to bai halatta a lokacin kuma ya koma dukan marayan nan saboda zai iya wuce gona da ido saboda wa'anda ummuna Aisha radiyallahu anha take kula da su kamar yadda malami suka bayani ƴaƴan ƴan uwanta ne wa'anda suka rasu irin su Abdurrahman irin su Abubakar irin ƙananan yara wa'anda na ƴan uwanta ne su ne ummuna Aisha take kula da su a matsayin marayu saboda haka irin wannan yanayin zaka ga akwai kauna akwai tausayi akwai jin kai kuma zai ka tabbatar cewa tunda har aka yi duka to an cancanci ai menene ai duka a cikin addinin musulunci akan yi tarbiyya da duka akwai tarbiyya bisbarbi ba yadda turawa suka zo da shi yanzu ba a ce a makaranta ba a dukan yara idan yaro duk abin da zai aikata a makaranta sai dai ka sami ido sai dai ka ba shi ah, abin da ake ce ma a ah, ta'adibul ijabi wato positive discipline kenan sai dai ka ɗauko shi ka ce to zo na ka yi ta rubutu ka rubuta i am sorry i am sorry kila sau dubu ɗaya su a wurinsu ba a duka amma addinin musulunci ya zo da duka a matsayin salo na tarbiyya shi yasa har idan yaro ya zamanto ya kai shekara goma baya sallah ana mai duka saboda yi sallah amma dukan da ake ma yaro ba duka ne na fitan hankali ba ba duka ne na rashin tausayi ba ba duka ne na zalunci ba a duka ne na asaita shi kamar yadda miji ke iya dukan mata ba wai duka na zalunci ba ba wai duka na yame da ita abin nushi ba a duka wanda yake zai zamanto na canza mata tunani da gane cewa ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa to ashe kenan ad-darbu min asalib at-tarbiyya fil islam duka na daga cikin salon tarbiyya a cikin addinin musulunci matakar dukan nan an yi shi yadda addini ya tsara saboda haka ana iya dukan maraya amma ya zamanto dukan dan kwaban shi ne kan laifin da ya aikata don kada ya sake ko ya zamanto a yararren yaro kamar yadda dai za a yi ma kamar yadda mutum zai ma yaron shi duka haka zai ma maraya duka sannan babi na gaba imam lokari ce babu fadlu babu fadli man mata walad tun tunda kusan shi maraya mahaifin shi ne ya rasu to wani lokaci kuma za ka ga Allah ya jarci uba da uwa da rashin yaro sai imam bukhari ya aka sashi shi kuma akwai wanda shi mahaifin shi ne ya rasu sai ya zama maraya to akwai uban da shi kuma shi zai rasa yaron nashi mun gane wannan ko akwai uba shi yana da rai uwa tana da rai amma za su rasa yaron nasu su kuma suna da wani falala a cikin addinin musulunci tunda Allah madaukakin sarki yadda ya halicce ɗan adam ya halicce shi ne zai jarabce shi a duniya yadda aka halicci ɗan adam an halicce shi ne don abjarice shi Ya yace menene inna khalaqnal insana min nufafin amshajin na bataliji? nabtalihi faj'alnahu sami'an basira an halicci ɗan adam ne dan ajarce shi duniya gida ce ta jarabawa ba zai yi mutum na rayuwa a duniya ba a jarabce shi ba dole sai ya fuskanci jarabawa iri-iri jarabawan da za ta iya zuwa a dukiya za ta iya zuwa a rai za ta iya zuwa a mutunci abin da ke nufi da mutunci ya to mutum mai mutunci mai daraja mai kima a tuhume shi mutuncin shi ya zube jarbawa shi daga Allah madaukakin Sufi. mutumin da yake da kima da daraja cikin al'umma sai a mai da shi ba kowa ba a koma ana zargin shi alhali kuma bararre ne ko kuma mace mai kamun kai a koma ana tuhumanta da fasikanci duk wa'annan abubuwa jarabawa ne daga Allah ke sarki to addinin musulunci tunda Allah ya tsara waɗannan abubuwan hakan ne menene ake ce mai qada'un ne kauni kaddarawa ce a matsayin kaddara kowa sai an jarince shi to sai ya zamanto kowace irin jarbawa, kuma akwai irin sakamakon da Allah madaukin sarki ya adana musu idan mutum ya aikata abu kaza ga sakamako idan alheri ne ga sakamako idan sharri ne ga sakamako sai a giya maka abin da yake kanka abin da yake ya kamata ka aikata da abin da yake kanka wato responsibilities kenan da right kowa ana giya mai addinin musulunci haka shari'ar musulunci take zuwa sabanin wasu shari'o'i wanda zaka ga irin shari'an eh, qawanin wada'iyya irin constitution da sauransu sai dai a giya maka menene right ɗinka kana da right na dukiya kana da right kai kaza kana da right kai kaza amma ba za a gaya maka menene responsibility ka ba inda zaka inda zaka aikata abu kaza menene sakayen da zaka samu idan kai gaskiya kana office kai gaskiya menene sakayen da za a maka idan ka ci kudi akwai ukuba amma to idan baka ci kudi baka kare ba a ci kudi ba menene sakayen da za a maka babu shi a constitution yana daga cikin abin da yake kawo tawaya da na ƙasa a tsarin shugabanci ya zamanto wanda zai aikata alheri babu wani incentive da za a bashi amma wanda ya aikata shaidi kuma akwai abin da za a yi mai uku ba shari'a musulunci bai zo da irin wannan ba in ka aikata shaidi ga sakamako in ko ka aikata alheri ga sakamako kowanne yana da sakamakon shi wato targibi ne ne ya zamanto kowa na aikata alheri dan akwai sakamakon da kake tsammanin zaka samu to hakan nan idan abu ya same ka kai hakuri akwai abin da aka tanadar maka shi kuma ba wai ka aikata bane a musiba ce ta same ka babu kuma yadda ka iya idan ka so ka yi hakuri idan ka ga dama kada ka yi hakuri babu abin da zai canza amma sai shari'a ta ba da dama kuma in kai haƙuri ga abin da za ka ba za a baka na sakamako idan ba kai haƙurin da ba babu yadda ka iya misali wanda yaron shi ya rasu matan da mijinta ya rasu mijin da matan shi ya rasu matan shi ta rasu mutumin da ya rasa aikinsa me zai iya ba abin da zai iya amma in ya yi haƙuri ya yi imani da Allah wa man yu'min billahi ya haƙi kwalba." sai ga an ba shi sakamako matakar zai haƙuri zai yi imani cewa wannan abin daga Allah yake to shine Imam Bukhari sai kawo wannan babin cewa ba yara kaɗai suke rasa iyayensu iyaye su ma suna iya rasa ɗaya to menene sakamakon da aka adana musu idan sun yi haƙuri sai ce babun fadlu man mata lahul walad babi wanda zai bayani akan falalan man mata lahul walad wanda ɗansa ya rasu ita haddasa na ismailu isma'il bin abi uwais ya ba mu labari qala haddathani malik yace imam malik imam dar hijra ya ba mu labari an ibn shihab daga muhammad bin muslim ibn shihab az-zuhri an ibn al daga sa'id bin al-musayyib عن حافظ الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi ya ce لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القتل لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد يا يا قداء فذاكرة بقوان المسلمين فتمسه النار سيكون موتاوي تشافيش متنجح النمو بذات تشافيش بحث illa ta hillatal qasmi fake kubutar da rantsuwa kaɗai hana rantsuwa shi ne kawai abinda zai shafe shi na wuta abin da abinda hadisin ke nufi idan ƴaƴan musulmi guda uku suka rasu a ce uba ko uwa sai su rasa ƴaƴa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai yiwu bane wuta ta ci shi wuta ba za ta shafe shi ba illa ta hillatal ƙasa sai dai abinda aka riga an ƙaddara dole ne ya same shi wato kamar yadda ƙwar'ani ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ku face illa wariduha sai ya shiga cikin wuta wasu malamai suna cewa illa wariduha face sai ya bi ta kan wuta wutan jahannama wato lokacin da za a ƙetara siraɗi kenan tun da wuta tana ƙasa siraɗi kuma tana sama to kowa zai zai bi kan wutan kafin ya wuce wasu malamai suka ce shi ne abin da ake nufi amma hadisai kamar irin hadisin hafsa radiyallahu anha wanda ke cikin sayi musulun sun nuna kowa sai ya shiga cikin wutan ne babu wani face sai ya shiga cikin wutan sai ya kutsa ya shiga cikin wuta malamai suka ce sai dai shi musulmi ko mumini a lokacin da zai kutsa cikin wutan wutan za ta koma bardan wasalawa kamar yadda take ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam amma shi kuma kafiri sai ya ya cikin wutan ta kona shi to Allah ya kaddara babu wanda ba zai shiga cikin wuta ya wuce ba to shine annabi ke cewa idan mutum musulmi ya rasa ƴaƴa guda uku Allah ya jarce shi ya ɗauke masa ƴaƴa guda uku ya kuma yi hakuri to wuta ba za ta shafe shi ba illa bi hillatal qasam face rantsuwan nan na cewa wa in minkum illa warid wato gwargwadon abin da zai kubutar da rantsuwa shine abin da zai shafe shi mun gane hana rantsuwa ko wani lokaci kakan ce wa mutum sai na ci wannan abin ko kuma mutum ya ce eh, zan baka kuɗi ya ce wallahi zan baka kuɗi idan ya ɗauko naira ɗaya ya baka wannan ya baka kuɗi ya baka kuɗi ya baka kuɗi amma irin wannan kuɗi ana ce mai halarin zuwa saboda idan aka ce karen ɗe bai baka kuɗi ba ba za ka iya rantsuwa ba Shi ne abin da ake ce maka hillatul qasr gwargwadon mafi karancin abin da idan mutum ya aikata ba zai kafara ba mutum ya ce zan zauna in jira ka zan zauna in jira ka wallahi zan jira ka sai ya zauna kawai yana zama sai ya miƙe wuce in ka dawo ka ce baka zauna ka jira ne sai ce wallahi na zauna kuma ya zauna zama ya yi kina zama ya miƙe kaga hadarin zuwa kenan ba zai ka fara ba to iya abin da shi wanda ya rasa ƴaƴa guda uku yadda ka san mafi karancin shafan wuta zai samu wanda in aka ce wuta ta shafe shi mafi karancin shafan da inda za a yi tambaya a ce wuta ta shafe shi ko ba ta shafe shi ba za a ce ta shafe shi to shi ne abin da zai samu matukar ya yi haƙuri a kan ƴaƴa guda ukun da ya rasa mun gane karatun ku to kuma yake da akwai falala Ga shi jarabawa ce mai girma wanda babu wanda yake son a jarabce shi da shi amma idan mutum ya yi haƙuri Allah sai ya ba shi sakamako mai girma a ran tashin kiyama malamai suna cewa da bawan Allah zai ga abin da Allah ya tanagar masa a ranar tashin kiyama na ladan haƙurin da yake yi a lokacin da Allah yake jarabtar shi da yarin kaburin ina ma a ce Allah ya jarabce shi tsawon rayuwarsa ya zama to baya fita daga jarabawa saboda irin sakayen da Allah ya tanadar masa ga kowane haƙurin da yayi shi yasa za mu zo mu gani nan gaba yadda magabata suke yi da jarabawa yaya magabata suke ji game da jarabawa idan Allah ya jarumci mutum ko da rashin lafiya ko da talauci ko da wani abu na ciwo yaya suke ji abu sa'id Kudu ya ce, wa inna ahadahu? laashaddu farahan farhan bil bala'i min ahadikun bil Za zaka samu magabaci idan Allah ya jarabce shi da wani abu yadda yake jin daɗi yake gode wa Allah yana ma Allah godiya yana farin ciki sama da yadda kuda za a baku kyautan abu shi da aka jarabce shi yadda zai gode ma Allah ya ji daɗi? to ya fi yadda kai da za a maka kyauta yadda za ka ji daɗi ga gode ma Allah su suna tunanin lahira ne yana tunanin a lokacin da yake zazzabi kowace gaba tana samun sakamako da lada a lokacin da yake zazzabi shi ba zazzabi yake kallo ba shi ba raɗaɗin zazzabi yake kallo ba a'a sakamakon da zai samu kan haƙurinsa yake kallo sai ga musibar sai ta zama so kaɗan sai zama so ƙarama ya ce haddasa na umar bin haq bin riyad umar bin hafs bin qiyas ya ba mu labari qala hadathani abi yace babana mahaifina ya bani labari hafs bin qiyas ke an talq bin muawiya an abi zur'a an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi daga abu hurairah hafizul umma أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة وترانا وتما تازازو قرن النبي صلى الله عليه وسلم بصبي تازو ديارنا dan karamin yaro ta zo da jaririn fa qalat sai matan nan tace ud'u lahu ya manzon Allah ka masa addu'a wato ka masa addu'a Allah ya tsawaita ransa kai masa addu'a Allah shi raya shi faqad dafantu thalatha saboda wallahi na riga na binne 'ya'ya uku yanzu ka roki Allah Allah ya raya min wannan kaga ashe kenan idan aka yi haihuwa babu laifi yana da kyau a nemi Allah ya raya yara ko ma'anar addu'an kenan ta zo ma annabi sallallahu ya rasulullahi udhu lahu ya rasulullahi ka masa addu'a addu'a me zai abin da zai sa ka gane menene ake nufi da addu'an shine magana ta cewa faqad fantu salata na binne guda uku ka roki Allah ya raya mini wannan shine take nema faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazarti bi hizarin shadidin minan nar ihtazarti wato kin katange kanki bi hizarin shadidin da katanga mai karfi minan nar daga wuta da wannan ƴaƴan da Allah ya dauke miki ƴaƴa uku to kin riga kin samu garkuwa shamaki mai karfi daga azabar wuta wuta ba za ta shafe ki ba inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kun ga haina nuna falalan ne من مات له ولد wanda yaron sa ya rasu in dai har zai yi hakuri to zai ga sakamako a ranar tashin kiyama ayyash عياش يا بام الأباري قال حدثنا عبد العالة ابن عبد العالة قال حدثنا سعيد سعيد بن إياس الجريم عن خالد العبسي لقى خالد العبسي قال خالد العبسي يجي مات ابن لي akwai yaro na da ya rasu fa wajadtu alaihi wajdan shadidan sai na damu damuwa mai tsanani akan mutuwan yaron nan alwajdu wato mutum ya ji bakin ciki da damuwa fa wajadtu alaihi sanadiyar mutuwan yaron nan sai na ji bakin ciki da damuwa wajdan shadida bakin ciki mai girma mai tsanani fa kultu. sai na ce ya aba huraira ya aba huraira ma sami'ta min annabi sallallahu alaihi wa sallam shay'an tusaqi bihi anfusana an mautana nace ya aba huraira wai me jiyo ne ma sami'ta menene abin da jiyo? min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi kira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi shay'an wani abu tusaqi bihi anfusana wanda zaka dadada mana rayukanmu da zukatanmu an mautana game da watattunmu wato kamar da bishara mana wato kenan abinda hadisin nan ke nuna maka dabi'a ce ta ɗan adam idan yayi yi rashi zai bakin ciki zai damu ba imani ba ne mutum ya yi rashi ya rika dariya kamar yadda wasu in an musu rasuwa ka gansu kamar ko a jikinsu babu damuwa ko kaɗan mutuwa mafi girman wa'azi kenan a duniya mutuwa amma a ce mutum ya rasa mutum ko mahaifi ko mahaifiya ko yaro ko ɗan'uwa, uwa ko aboki amma ya zamanto ko a jikin shi wannan ba alamar imani ne. ba alamar imani ne mutum wai don yaron shi ya rasu ka ganshi yana dariya yana hira da mutane yana komai ba imani ba ne. mafi imanin mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam da yaron sa ya rasu ganin shi aka yana hawaye lokacin da yaransa ibrahim ya rasu ya ɗauke shi annabi na hawaye wani sahabi ne ya ji ya rasulullah me ne ne wannan ya haka ya rasulullah hawaya idan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha rahma rahama ce Allah ke sanyawa a zakatan bayin ba imani bane wai mutum ya zama to zuciyarsa a gushi a kekashe ba imani bane saboda ka mutum kan damu idan musiba ta sami, shi zai damu ya ga ba abin da ke mai daɗi to a irin wannan yanayin mutum na son tasliya mutum na son a masa tasliya mutum na son a ɗebe masa damuwa kuma mafi alherin abin da ake ɗebe damuwa da shi ne zancen Allah da zancen Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi ne ake samun natsuwa a ambaci Allah alhamdulillahi tasma'innul qulub a lokacin da mutum ke cikin damuwa aka ambaci Allah aka ambaci sakamakon da Allah ya adana ma ire-iren waɗanda suka hakuri da sauransu sai ga mutum ya samu nutsuwa saboda haka ana son in ka dan uwanka ya shiga damuwa kafin ya nema ka masa tasliya ka masa tasliya ka ɗebe masa damuwarsa yana daga cikin abubuwan da ake so annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yakin da aka je ba zan tuna ba ko yakin badar ne ko yakin uhud annabi ya damu annabi na ta addu'a ya daga hannu yana ta addu'a abu mas'udin al-ansari al-badri yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi ya isa yace wallahi lan naqula kama qalat banu isra'ila li musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun yace la nuqatilanna bayna yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika yace ya rasulullahi ya isa wallahi ba za mu taba fa'i ba kamar yadda banu isra'ila suka gaya ma annabi musa suka ce izhaba anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ka je da kai da ubangijin ku je ku yaki in kun ci nasara mu muna nan sai kun ci nasara ma shiga garin a lokacin da annabi musa ke ce ma mutanen sa udul udul menene ya ya qaumul kullu qaryatan muqaddas hmm? menene وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين سكت يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قصة به annabi Musa ya ce ku je ku shiga cikin alƙaryar nan garin da Allah ya rubuta muku suka ce ina ai akwai mutane masu ƙarfin bala'i a ciki mu ba za mu shiga ba har sai sun fita annabi Musa ya ta ja da su har wasu kace ku shiga idan kun shiga Allah zai ba ku nasara suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha mu dai ba za mu taba shiga ba matakar mutanen nan suna ciki da kai da ubangijin ku kuje ku yaki inna hauna qa'id mu muna zauna anan ba za mu shiga ba to sai Abu Mas'ud al-Ansari ke giyama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga damuwa a fuskar annabi yake cewa mu fa wallahi ba za mu taba faɗi yadda banu Isra'ila suka faɗa ba lanuqatilanna bayna yadayka zamu yaki muna gaba da kai wa min khalfik muna bayanka wa an yamini am wa an yaminika a hannun damanka wa an yasarika da hannun hagunka duk inda ka kewaya zaka ga mu ba za mu gudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai farin ciki aka ga hacce a fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ina ji Umar ne yace wallahi na so a ce ni ne na giya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wancan zancen na fi son a ce ni ne na gyama annabi zancen nan annabi ya yi farin ciki saboda a ce a bani duniya da abin da ke cikin duniya saboda ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam damuwa da zance saboda kana iya ganin mutum ka ganshi ko yana da karfin imani ko menene duk karfin imanin shi yana bukatun tashji mutane nawa ne masu imani kaga a lokacin da Allah ya jarabce shi kaga sun yi rauni sun yi warwas shi yasa ake son mutum ya zamanto a lokacin da Allah yake jarabtan shi ya zamanto akwai aboki nagari wanda ke kusa da shi wanda idan ya manta zai tunatar da shi idan yana neman ya gaza zai tallafa masa saboda a lokacin da aka jarabci mutum to lokacin mutum ke fadawa cikin rauni idan bai hankali ba sai ya kauce ya samu na farko ya rasu ya samu na biyu ya rasu ya samu na uku ya rasu ya samu na hudu ya rasu da za a za mai wani Allah ya ce ka tashi in taimake ka ko wani malami a wani kango yanzu na shaidar zai fara raya mai kamar da gaske ne fa hanya ko ba za a dubi wannan abu ba hanya ko kaza hanya ko kaza to duk karfin imani mutum da zaran kaga ya fada cikin fitina ko musiba ko ibtila'i ka karfafe shi da zance yalo yana bukatun zancen nan a lokaci. idan ba haka dan na iya rinjaye shi to shi yasa sai shi kanshi Khalid al-Abasi shi ne mai Abu Hurairah da ya masa tasliya yace me ka jiyo ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da game da waɗanda suka rasa ƴaƴansu fi mautana game da matattun tusakhi bihi anfusana wanda zaka dada mana rayukan mu da zukatan mu da shi قال أبو هريرة رضي الله عنه سيتي سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي النبي إرادة أمين شان الله سكارة تبتا أغريش ينا شوا صغاركم دعاميس الجنة صغاركم yaran ku ƴaƴa ƙanana waɗanda suke rasuwa da amisul janna su ne da amis na aljanna kalmar amis jam'i ne na du'umus idan kuma aka ce du'umus wata dabba ce rama wacce suke rayuwa cikin ruwa kamar irin kwaɗin nan ƙananan kwaɗin nan za ka gan suna yawo cikin ruwa suna ake ce masu umus jami'insu ana ce masu da'amis ba su rabuwa da ruwa suna cikin ruwa dindindin a nan suke rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sigarukum da janna ƙananan yara na ko waɗanda suke rasuwa su ne da amis na aljanna wato kenan suna yawo cikin aljanna suna kutsawa ko ina babu inda ba su shiga yaro karami idan ya rasu to yana cikin aljanna wasu riwayoyi sun nuna suna karkashin kulawar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi mi'raji ai ya ga annabi ibrahim yayi ga wani bawan Allah dattijo kewaye da shi akwai yara ƙanana annabi ya ce ma jibril su wane ne wane ne wannan yace wannan annabi ibrahim ne yace su wane ne yaran da suke kewaye da shi yace ƴaƴan musulmai ne waɗanda suka rasu ba su balaga ba su ne waɗannan annabi ibrahim ke kulawa da su to kaga riwayoyin kenan suna nunawa cewa abinda ake sha'awa cikin aljanna ƴaƴan musulmai waɗanda suka rusu suna ƙanana su ne suke yawo suke kai kawo a cikin aljanna a cikin riwayar muslim akwai makin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaro zai zo ranar tashin kiyama yana rike da tufan mahaifinsa yana jan shi har sai ya shigar da shi aljanna yaron nan da ya rasu yana karami zai zo ya yi kayan mahaifinsa yana jan shi har sai ya shigar da shi aljanna malamai suka ce wannan yana nuna cewa 'ya'yan nan 'yan aljanna ne ‘ya’yan musulmi kanana waɗanda suka su 'yan aljanna ne tunda Allah ne shigar da iyayensu aljanna sanadiyar kamar hadisan da suka gabata to min babi aula a ce su ma yaran a shigar da su aljanna wanda wannan hadisin shi ma yana nuna falalan rasuwar <clears throat> yaro ga musulmi ba ana fatan wai yaran su rasu bane a'a amma idan kaddara ta zo Allah ya kaddara mutum ya rashi zai rasu ko ƴaƴan shi za su rasu to sai ya dubi jalibin abin da Allah ya adana masa na alheri sai zama to tafiya gare shi idan wani na alfahari da ƴaƴa shi kuma yana alfahari da ƴaƴan nashi a cikin aljanna sai zama to an samu balance kada wani ya ga cewa a'a to ni ai ga ƴaƴan suna da yawa shi ma sai in saboda in ka duba ba wai yawan yaya wa ma amwalukum wala auladukum billati inna la zulfa yawan yaya yawan dukiya ba shi ke nuna Allah na san bawa ba dan wai yana da kuɗi abubuwan nashi kankama suke yi duk abin da ya taba kuɗi yake zama yana samun ci gaba ba shi ke nuna Allah na son bawa ba kuma dan wai an kunta sama bawa an buga masa talauci an buga masa ciwo da rashin lafiya da tsoro da wasu abubuwa ba shi ke nuna ana kin bawa ba a kowanne da wannan da wancan duk ibtila'i ne daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yaran su guda nawa su. Shi shine kuma fiyayyun halittu gabaki ɗayan su alal itlaq amma Allah ya ke shi dan me dan ya zama dan ya zama to mana tasliya mu kuma idan mutum ya rasa nashi sai ya dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ya rasa nashi saboda haka ba ba alama ce Allah na son bawa ba ya zama su yana samun ci gaba ba alama ce Allah yana kin bawa ba ya zama su ana jarabtar shi a'a jarabawa na iya zuwa ga wanda Allah ya fi so A nas nasu iftila'an al'ambiya sun mal'amtar amsal wanda Allah ya fi jarabtar su sune annabawa sannan wa'anda suke biye da su sai wa'anda suke biye da su shi yasa gwargwadon imanin mutum gwargwadon jarabawan da zai samu gwargwadon imanin mutum gwargwadon jarabawan da zai samu saboda haka mutum sai ya dubi jawari na alheran da kuma abin da Allah ya tanadar ga wanda ya yi haƙuri idan an jarabce shi hadisi na gaba imam bukari ta haddasa na ayyashi ya ce ayyashi ya ba mu labari قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أم محمود بن لبيد daga mahmud bin labid an jabir bin abdullah al-ansari daga jabir bin abdullah jabir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata gare shi na cewa man mata lahu thalathatu min alwalad duk wanda ƴaƴansa uku suka rasu masa fahtasabahu yayi hakuri ya jure akan su yayi Allah ya bashi lada dakhala jannata. zai shiga aljanna kulna jabir bin abdullahi ya ce sai muka ce ya rasulullahi wasnan hada yara biyu idan mutum ya samu ƴaƴan shi guda biyu suka rasu zai shiga aljanna qala wasnan annabi ya ce har ƴaƴa guda biyu idan mutum ya rasa su zai shiga aljanna qultu li jabir mahmud bin labib ya ce sai na ce ma jabir bin Abdullahi. wallahi ara law wahidun laqala da yace wallahi ni fa ina ganin da a ce lokacin nan kun ce manzon Allah ya rasulullahi idan tsaye ne ya rasu fa laqala annabi sallallahu alaihi wasallam da yace eh shi ma zai shiga aljanna qala jabir yace wa ana azunnuhu wallahi ni ma na rantsa da Allah ina tunanin da mun ce ya rasulullahi dai fa da annabi zai ce ko da ɗaya ne ya rasu zai shiga aljanna wato idan kansa guda ɗaya da zai shiga aljanna amma kun ga hadisan da suka gabata ai sun nuna mana ko da guda ɗaya ne mutum ya rasa zai iya shiga aljanna ko da ke wancan sun zo da uku uku ne ko amma wannan matan ita ma ta ce na binne guda uku حدثنا علي من كان تولى يقول يتي حدثنا علي بن عبد عبد الله يتي علي بن عبد الله علي بن المديني كنا يا labari الاباري قال حدثنا حفص بن غياث hafsu bin giyasi ya ce sami'tu talq bin muawiya huwa jaddu shine kakansa qala sami'tu aba zur'a an abi na naji abu zur'a yana ruwaya daga abu hurairah yana cewa anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabiyin cewa wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da danta fa qalat sai ta ce ud'u Allah lahu ya annabi ka roka masa Allah faqad dafantu thalatha saboda haƙiƙa na binne guda uku fa qala fi annabi ta ihzarti bi shizarin shadidin min an-nar kin yi garkuwa kin katange kanki bi zarin shadidin da katanga mai karfi minan an daga wuta wannan hadisin nan ya gabata قال ce علي bin بن المديني يا بام labari. قال حدثنا na بن عيينة قال حدثنا سحيل بن أبي صالح yace suhail bin abi salih ya ba mu labari an abihi daga mahaifinsa abu salih an abi huraira daga abu huraira hafizul umma yace ja'at imra'atun ila ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ta zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah illa inna la naqdiru alayka fi majlisika lalle mu ba mu da iko a kanka a majalisinka wato ba mu da dama a majalisinka ba mu da daman tasarrufi yadda muke so mu yi tambayoyi yadda muke so mu samu darussan da suke keɓanta da mu mu ba mu da wannan gatan saboda akwai maza fawa'idna yawman na'tika fi ka sanya mana kamar alƙawarin ka sanya mana wani lokaci a yini na atika fihi wanda zamu zo mana zamu zo maka kamar karatun da ya dace da mu kamar wa'azin da ya dace da mu ka kuma karantar da mu abin da ya dace da mu mu ma mu yi tambayoyin da suke da alaka da mu ba da maza ba wanda anan gurin za ku ga ashe kenan addini musulunci na kiyaye haɗewa tsakanin maza da mata abin da ake cewa al-ikhtilaf haramun ne a addini ya zamanto maza da mata su cakuda babu abin da ke rabe su ba daidai ba ne a addini ko da yaushe shi sa ya zama to kasuwa shine mafi sharrin guri saboda guri ne wanda za ga maza da mata a haɗe ba wayewa ba ne, ba iyawa ba ne, ba gata ba ne. a ce maza da mata su haɗu kowa na cewa ai kowa ya san abin da yake yi wato kowa na da hankalin kowa ya mallaki hankali saboda ka ko da an haɗe an ci ba wani abu ba ne. wannan haramun ne a addinin musulunci kada kuma mutum yace ainihin ina da karfin imanin da ai ban jin komai shari'a ba a ba ta zo da ka'idoji da dokoki wai saboda karfafa irin ka bato shari'a ta zo ne da dokoki ga raunana saboda shi mai rauni za akwai wanda in ya zo na tsakanin mata to ba za ka yi amince ma fitinan da zai auku ba wani kuma za ka ya zo na tsakanin mata ba abin zai ji to shari'a tana izina ne da wanda ya fi rauni sai a sanya dokan ga kowa da kowa saboda ka haduwa yana daga cikin abin da ke kawo fitina cikin al'umma zinace zinace su yawa musibu su rinka fadawa a al'umma idan ya zamanto ba a rabewa maza da mata suna haduwa ko a gurin da ake zance ko a gurin da ake gira ko a majinsu ko a gurin karatu ya zamanto maza da mata a haɗe ake wannan kwata-kwata bai dace ba a nan ƙoƙarin rabewa gurin zama ko a cikin mota za ka yanzu an mai da abin kamar ba kamai ba irin normal wani mutum ya zona cikin mota mace ta zo ta zona da shi wani namijin shi ma ya zona a yi sandwichin ɗinta tsakanin maza ga namijin nan ga ita na ba su jin kamai da kuma wani dai bayani ya ce ah to malama ko za ki sauka ne wannan ya shigo sai su ce kasa akwai wani dattijo da muka taɓa shiga mota haka da shi sai na irin wannan magana na ce malama ko zaki dan soka wannan ya shigo ciki ba ma tana zaune kusa da ni bane wani ne ke tsakanin mu wanda zai shigo ciki sai na ce malama ko zaki dan soka wannan ya shigo ciki blood rafijin na kusa da ni ta ce ka san yaran da ba su iya kamewa wato yara ba su iya kamewa shi za na ce ta soka ba za mu iya kamewa ba shi kuma a gashi na zai iya kamewa to ba daidai ba ne kamata ya arin karabewa idan ka mace za ta shigo mota in dai za ka iya to ya zama to akwai namiji tsakani ba daidai ba ne ba ko da yaushe ne yake zama zarura ba za ga abu ne wanda za a iya wani lokaci tafiya fa za a yi za a sa namiji a nan mace a nan namiji a nan mace a nan a shigo na rasit na biyu namiji a nan mace a nan namiji a nan mace a nan to me ba za a yi yadda shari'a ta ce ba mata su koma ba. mazan su dawo gaba sai a zona maza da mata zalla mutum kada kada ka ce a'a ai ni in na faɗi wannan magana yanzu sai a ce ai dan tsanantawa gara a rinka faɗi wata rana alabashi Allah zai kawo mana canji da gyara mata ma ka ga mace ta haukan mashin ba ta ji komai ba da hijabin ta da niqabin ta haukan mashin ba mijinta bane wannan ba karamin musiba bane mace wai ta bude kafanta ta hada kafa da bayan wanda ba maharamin ta bane ba namiji ba amma kuma ana ganin shi babu komai wallahi wannan ba karimin musiba bane mace wai ta hada jiki da namijin da ba nata ba a irin wannan yanayin amma kuma ana ganin shi ba komai bane to wallahi musiba ta kai musiba kazanta ta kai kazanta balle a ce ma mata ya biyu kan mashin kamar yadda muke gani kuma za ga mace ma da hijabi da niqabi subhanallah ina kunya take ina tsoron Allah yake idan ma ba a ji tsoron Allah ya kamata a ji kunyan mutane ba daidai ba ne cakuduwan maza da mata addinin musulunci haramun ne ya kamata a gyara sai matan suka ce ya rasulullahi ka sanya mana lokacin da za mu zo mu ɗauki karatu a gurinka ta kwallo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mawa'idu kunna baitu fulan mawa'idu kunna gurin da za ku dinka haduwa baitu fulan gidan wani ku zo gidan wani a haɗu a gidan wani a hunna فجاءهن لذلك الوعد سي النبي صلى الله عليه ya zo musu a wancan lokacin ne musa alƙawari wa kana fima haddathahunna yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su yace ma min kunna imra'atun kaga abu ne wanda yake bance su ma min kunna imra'atun babu wata mata daga cikin ku mutu laha thalathatun min alwaladi wanda 'ya'yanta guda uku za su rasu fatahsibuhum sai ta nemi sakamako da lada gurin Allah sai hakuri illa dakhalat janna face sai ta shiga aljanna saboda dama ka san mace ita tafi karaya idan yaro ya rasu namiji zai iya daurewa amma mace to da dama za ka ga su ma suke yi su rinka wayo wayo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ku yi hakuri idan har aka samu irin wannan to za su shiga aljanna faƙalar imra'atun awis nani sai wata mata ta ce ya rasulullahi ko da yara biyu ne ƙawala awis nani annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da yara biyu ne suka rasu za su shiga aljanna kana suhailu ya tashaddadu fil hadisi wa yahfazu wannan hadisin wannan zancen ba shi da alaƙa da hadisin wannan ƙarin bayani ne daga imam bukhari imam bukhari ce kana suhailu suhail ibn abi salih wanda ke shine ya rawaito hadisin daga babansa daga abu huraira suhail ibn abi salih ya tashaddadu fil hizbi yakan tsananta wajen hadda fil yakan yi tsanani wajen hadisi wa yahfazu yakan kuma haddace hadisi wato baya son mutane su zo suna rubutu a gurin karatun sa zai ce ku kiyaye abin da ake giya muku walam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba indahu babu wanda ke iya rubutu a gurin suhail ibn abi salih zai ce kada kai rubutu hasali so yake kai ka haddace karatun ina gani za mu tsaya a nan saboda ma nan gudun shi ne ƙarshen juz'i na farko ban sani ba ko an rubuta shi a gurin wannan shi ne akidul juz'il awwal ya turuhu fil juz'il thani wannan shi ne juz'i na farko a tsarin yadda imam Lokari ya tsara karatun sannan juz'i na biyu shi ne haddasa na harami bin shi ne za mu cigaba saboda ka za mu tsaya a nan insha Allah da fatan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta min sallallahu alaihi wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am na'am sha'ani na'am Thank you. eto eh abinda zai yi fi gaskiya shine arabe din tambayan ne yadda ake zama wani lokaci wajen sha'ani a ce ga mata nan a gefe ɗaya suna fuskantar mata maza a wani gefen to wannan shi ma fitinan da ake tsoro na iya aukuwa da ma cewa aka yi mata suna baya maza suna gaba wannan da ɗan dama dama akan a ce suna kallon juna maza suna daga hannun dama mata suna daga hannun hagu amma itilakin haramci a irin wannan ma to yana da ɗan nauyi gaskiya amma abin da ya fi shi ne zama to a rabe ga baki daya maza su nasu mata su nasu ya fi aslam isha ‘ya'yan kafirai malamai sun yi saɓani a kansu akwai wanda suke cewa Allahu kamar da yazo a lafazin hadisi Allahu a'lam bima kanu yasna'un Allah kadai ya san me za su aikata to daga ranar tashin kiyama za a musu imtihani za a jarabce su ana iya cewa su shiga wuta duk wanda ya ce dan me za mu shiga wuta alhali kuma lokacin da muka rasu ma ai mun balaga ba to wannan koda yayi rayuwa zai taurin kai to ire-iren sai shiga wuta wanda ko suka yi biyayya za su shiga wutan sai aka yi su aljanna malami suka ce za a mutu imtihani akwai kuma hadisan da suka nuna cewa yan aljanna ne su ma wanda shi ne zance mafi karfi cewa kuma haɗewa ga baki ɗansu zai iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari ba a sanar da shi makoman su ba shi yasa yake Allahu a'lamu bi makanu yasna'u Allah kada ya san me za su aikata to daga baya da Allah ya sanar da shi kuma sai sanar da cewa ƴaƴansu ma ƴan aljanna Allahu a'lam hakan dai wasu malamai suka yi kokarin Hadewa tsakanin a hadisan guda biyu sallahu alaihi yawwa to shi ma kaga taqiya ce mai karfi Kullum mawlidin ne al-fitr duk da shi ma akwai bayanan da malamin suke yi amma kada ne mu ta kawo eh, mai ake cewa muzin da suke yi wannan dai shi ne kusan kulasan zancen saboda in ka ɗauki hadisin ai fa abawahu yuhawwilanihi aw yunasiranihi a nan gurin sun mai da shi ba yahude tun da ya fara zuwa coci bayanin da suke yi kenan sun mai shi ba nasare tun da ya fara zuwa gurin bauta saboda haka a lokacin nan ya koma ba yahude ko ba nasare kafin ji bayanin to amma saboda wancan hadisin da ya nuna yan aljanna ne malamai suke kokarin haɗewa cewa to tun da akwai nassin da ya nuna cewa yan aljanna ne to a bace a matsayin yan aljanna ne wancan hadisin da ya ce Allah kaɗai san me za su aikata kafin a sanar da shi makoman su ne saboda ake an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sani annabi bai san gaibu ba ba duk tambaya ne annabi ya sani ba akan tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yayi shuru yana jiran Allah ya kawo masa wahayi sai Allah ya masa wahayi ba da ansa in ma ya masa wahayi ba baya ba da ansa shi yasa kafin yayi kafin ai masa wahayi zai iya faɗin daidai da abin da ya sani kamar yadda ce Allahu alam Allah ne kaɗai ya sani saboda ai ko shi kashi annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon lamari ba a sanar da shi makoman ba shi kanshi wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum amma daga baya an sanar da shi makomansa aljanna ne kuma ya faɗa ya ce makomansa aljanna ne shine farkon wanda zai shiga aljanna saboda ka wani lokaci zaka ga kafin ayyama kafin ayyama annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi zai faɗi gwargwadon abin da ya sani ko ya yi taukilin ilimi zuwa ga Allah maɗaukin sarki ko ya faɗi abin da ya sani idan aka yi masa wahayi sai ya faɗi abin da Allah ya masa wahayi wallahu a'ala Thank you. iyayen da yaran su suka rasu suna kanana ba su balaga ba suka suka yi ridda da ƙarshen rayuwarsa ai riddar su ya riga ya yi kansu duk wani benefit ɗin da ke da shi kamar mutum ne ya yi aikin shekara 25 sai je ya sata sai a yi terminated na appointment ɗin ga mai da benefit to shi ne kusan shi ma haka ne ya gama ya samu abin da zai shigar da shi aljanna da zai amfani da shi amma kuma sai ya lalata aiki to bai ya samu komai ba Allah ya kare mu Allah ya mu da imanin mu wanda bai sha magani ba a yayin da yake rashin lafiya saboda yana son ya dan sha wahala wai ya samu lada to ba za a yi haka ba bai kamata yi haka ba rashin shan magani ba wai don mutum na son ya samu lada ba ne na raɗaɗin ciwonsa a'a amma mutum na iya ƙin shan magani saboda yana da yaƙini da imani cewa Allah zai ba shi lafiya ce a'a ai ba maganin ne ba ni na tabbatar Allah zai ba ni lafiya saboda ka bana buƙatar magani mutum na iya ƙin shan magani saboda irin wannan kai mu fahimci ba wai mutum ya ƙi shan magani ba ne cewa muka yi mutum na iya ƙin shan magani wato idan ya ƙi shan magani a irin wannan yanayin ba haramun bane matukar ba ya ƙi shan maganin bane saboda ya cutar da kanshi ya mutu a shi imani shi idan bai sha magani ba Allah zai bashi lafiya wa idan maritu fa huwa yashfi shi imani shi kenan to wannan babu laifi idan kuma ya sha magani shi ma babu laifi da rashin shan maganin da shan maganin duk ɗaya ne babu wanda ya fi falala akan wani shi wanda ya sha magani ya yi tawakuli cewa Allah na sha maganin nan kai ne za zaka bani lafiya shi ma ya dogaro ga Allah shi ma wanda bai sha magani ba shi ma ya dogara ga Allah amfanin shan magani shine a lokacin da ka sha magani ko da wani abu ya biyo baya za ka samu natsuwa a cikin zuciyarka shan maganin na iya kare maka imani saboda a yayin da baka sha magani ba wani abu ya zai lalace a jikinka sai ka fara tunanin kai da fa na sha maganin nan ne kila da wannan abin bai kasance haka ba kaga sai zaman to kenan mutum ya lalata ne tawakkulinsa da kuma imaninsa ga kaddara amma idan ya sha magani ya sha maganin ma maganin ma quality mai kyau sosai daga baya kuma sai ya mutu to kaga zaka samu nutsuwa cewa lalle maganin ne Allah ya kaddara maganin ba zai aiki ba ko ba haka ba to shi yasa shan maganin ya fi amfani saboda kare imani amma idan mutum bai sha magani ba babu wanda zai ce ya aikata haramun ko ya aikata makruhi da aikata komai ba abu da ya aikata daidai ne Allah tabaraka wa ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammad tambaya na karshe ko na eh Thank eh. you. shi ne kusan abin da yake nunawa shi ne kusan abin da yake nunawa mun gane saboda ai hadisai sun yana cewa ne tun da mun ce shi hadisin muslim da muka kawo cikamakin wannan hadisin ya nuna zai rinka jan kayan wato taraf wato gefen kayan shi zai rika ja har sai ya shigar da shi aljanna yana nufin kenan wanda zai shiga aljanna sai yana sanye da kaya mun gane tambayan ko shi ne ce to abin yana kusan nuna haka tunda ai inda za a tashi daga kabari shine kowa ke tashi kufatan uratan buhuma shikenan ina abin da hadisin zo da shi babu hadisin da ya nuna za a shiga aljanna tsirara babu a'a arzul mahshar tsayuwan mahshar din nan shine aka nuna kowa na tsirara kuma babu wanda ma bai yi tunanin kallon tsirashin wani to a lokacin da mutum ya aminta aka ce shiga aljanna kana ganin zai samu daman kallo ko bai kalla ba aka ce shiga aljanna zai shiga aljanna to kana ganin yanzu ya samu natsuwa ka san wani lokaci ka samu natsuwa akwai abin da za ka damu da shi ba to amma lokacin da ka samu natsuwa misali mutum na cikin tsoro da fargaba sai iya wuni bai ci abinci ba yana samun nutsuwa zai ce kai yunwa fa nake ji sai ji yunwa ya hauko a lokacin to iya iya tunanin iya hadisan da suka zo suna bayani ne akan arzul mashar cewa mutane za su kasance a irin wannan yanayin babu kaciya babu takalmi babu riga to amma abin da ke bayan nan kuma fa ina ne za a tufatar da su in za a tufatar da su in za su shiga aljanna irada za shiga aljanna ko ba tsirara za shiga aljanna ba hadisan sun yi shuru akan haka to amma in ka dubi irin wannan hadisan kenan bayan nan a lokacin da za a shiga aljanna ba za a shiga aljanna tsirara ba ba za a shiga aljanna tsirara ba wallahu tabaraka wa ta'ala a'ad muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace gafarta mana kurakuran akwai dan uwa malam Musa baya jin daɗi muna fata muna roƙo Allah Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne Allah ya ƙara masa lafiya yan uwanmu duka waɗanda suke gida da na asibiti marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya jikan mu ya gafarta mu da jikan iyayen mu waɗanda suka rasu daga cikin cikin su waɗanda kuma suke da rai Allah madaukin sarki ya sa mu gama da su lafiya اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدين وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم